'yan goro muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul furqan da mun karanta <clears throat> ayoyi mun tsaya kan aya ta 31 za mu tashi aya ta 32 faƙalar na kafaru na'am bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta'ala yace wa qala allazina kafaru Da suka kafirta kafirai suka ce Daulanun nuzila alaihi ya yasa ba a sassaukar masa da alqur'ani ba jumlatan wahida a matsayin daga bakar hannafi lokaci guda gaba ɗayansa wato jumla wahida ya sauko kusan da guda alkur'anin gaba ɗayansa zalika Allah ya ce kamar yadda ka ga yadda muke saukar da shi ɗin nan sai nu sabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka da shi warasalnahu tafsila kuma domin mu karanta shi daki daki tartil ɗinsa daki-daki ya zo cikin tsari wala ya tunaka bi masalin kuma ba za su taba zo maka da wani misali ba ko da wani kalubale illa ji ina ka bil haƙƙi sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da kuma mafi kyan fassara ko tafsiri na daga cikin ayoyi waɗanda sallallahu alaihi wasallam ƙalubale da su wai su abin da yake ba su mamaki dan me manzon Allah sallallahu alaihi sallama wargwadon hasbal waqa'i Wargwadon abubuwa da suke faruwa da suke ganin wannan akwai bata lokaci kuma akwai abin da suke ganin wani nau'i na rashin gaskiya kawai inda gaske ne a saukar masa da ƙur'ani jumlatan wahida wannan shine jumlatan wahida daga bakar hannas to in aka ce za a yi wa annabi haka sallallahu alaihi wasallama za a iya yi ba ba za a iya yi ba ai an yi a baya ne a bayan a taura linjila da zabura da sauran littattafai ba irin saukarwar aka yi musu ba irin ta ce amma me ya faru an samu matsaloli me matsalar da aka samu shi ne in banda annabin da aka saukar wa wannan littafi ba wanda ya sai haddace shi a taura annabin Musa annabuwa annabi Musa ah, linjila da annabi Isa ka tambayi duk malaman zamanin wa ya haddasa linjila da attaura da zabura ba wanda ya haddace sai shi annabin da kansa idan ƙur'ani ma aka ce za a mishi haka Abinda zai faru kenan tsawon lokaci za a samu matsala ba za a samu mahaddatan qur'ani da wuri ba a lokacin shi kansa mu'ujizar annabi ba za ta sake fitowa fili ba sai a lokacin me yasa annabawan da suka wuce sun iya rubutu sun iya karatu shi kuma ummi ne baya rubutu baya karatu saboda wutan mu'ujiza baya karatu bai rubutu ya ka akwai bukatar a saukar masa shi daki-daki zai fi zama a zuciyarsa da zukatan sahabbansa ɗaya kenan na biyu Allah ya kaddara wa annabi abubuwa za su faru da yawa a zamanin shi wani abin tambaya za a yi mishi zai ba da amsa to Allah ya san za a yi tambayar sannan sai amsar ta zo idan aka ce amsa ta riga ta zo kafin tambayar a gaba bi hikima ko sannan za a samu mu'ujiza ta ban mamaki wata ayar za ta sauka za ta ba da labarin za a yi kaza za a yi kaza kamar sai ya kulu sufaha uminan nasi da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce kuma sun zo sun faɗa ko kuma a samu wata aya makamanciyar wannan cewa fa sayaquluna bal tahsuduna bal kanu la yafqahuna illa qalila kuma abin ya zo ya faru sayaqulu laka al-mukhallafuna ko sayaqulu al-mukhallafuna idan talaqatum ila maghanima litakhudhuha daruna nattabi'ukum turiduna an yubaddilu kalamata abin nan da Allah ya bada labari sai da ya zo ya faru one by one kamar da Allah ya faɗa wannan za a sace gane gaskiyar annabi sannan wani abin hukunci ne sai wani sahabin ya yi wata matsalar Allah zai rubuta masa wata ya yi wani aikin mara kyau saboda Allah yana so ya saukar da aya ko na yanke hannu ko na zinawal iyazu billah ko makamancin wannan to in ba a samu wani yayin ba sai zan to ayar ba za a ji daɗin samar da ita ba sai abin ya faru sai ayar ta sauka wasu sun zo da tambaya wa ya salu na kanil jibal wa ya salu na kanil mahid wa ya salu na kanil ru wa ya salu na kanil yatama ya salu na kanil khamr wal maisir sai ce ba su ansa bal fihi ma ismun kabir wal islahu lahum khair qul ruhu min amri rabbi komen ya zo sai a faɗi shi daidai amsa wannan zai sa ƙur'ani ya fi zama wannan kuma yana nuna maka ne komai a yi shi daki daki sannu sannu cewa ilimi kamar yadda ibn al-qayyim yace man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan duk wanda yace zai ilimi a lokaci guda ga a wata ɗaya ya gama to yanzu karatun shi ma zai tafi karatu dole sai an bauta mishi sai an bata lokaci ala la tanalu ilma akhi la tanalu ilma illa bi sittatin la umbika amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirusun wa istibarun wa bulgatin wa irshadu ustadin wa zamani ba a samun ilimi a shekara ɗaya a shekara biyu a shekara uku usmanu ya an samu waɗanda suka samu karatu a ƙanƙanin lokaci wani kuma ya shekaru da yawa bai samu ba wannan horewar Allah ne amma ka'idar ilimi sai an bauta mushi sai an ɓata lokaci wannan yana daga ladabin ilimi ka fara karatu ka gudu dole sai an tsaya an yi naci an daɗe ana yi kuma sai an tsaya a gaban malami kame da za ga mutane sun ƙi su zo su tsaya a je gurin malami ba sai mutum ya ce wai sai ran da ya sha'awa zai ɗauko ƙur'ani ya ɗan karanta ya ɗan haddace nan sai bayan kwana biyu ya ɗauko a gujewa za ta yi ba ta taɓa zama ba ko ta shiga za ta tafi wallahi abin yana bukata ya kaje gaban malami ka zauna an biya ma in an ji kuskure a ce biya a gyara wace gari ma ka zo a ce biya a sake baka dabarun hadda a baka harji a baka kaza a gaya maka maganganu daga malamin sannan zai zauna amma dan ka je ka haddace shafi biyu a yau gobe ka maimaita jibi ka maimaita ajiye qur'anin bayan sati ɗaya ka zo ka maimaita wallahi tallahi ba zai so ba saboda baka bi wancan tsarin ba ko ka ko ka karanta hadisi ba zai zauna ba ka'idar ilimin ta hal wani lokaci kuma wani kalubale za su zo wa da annabi in ka isa yi mana kaza in ka isa ba mu labarin kaza shine wala ya tunaka bi masalin inda suka zo maka da wani kalubale mu kuma sai mun zo maka da wanda ya fi wannan illa ji ina ka haƙƙi ma'anar haƙƙi wanda ya fi wanda suka zo da shi wa a hasana tafsira kuma mafi kyan fasira wanda ta su ana sai an kure in suka zo suna ai annabi isa an halitte shi ba tare da uba ba sai ubangiji ya ce to ai ga adam shi ma mun halitte shi shi babu ma uban babu uwar ma baki daya kaga wa ahsana tafsiran kenan wa qala allazina kafaru kafirai na zamanin annabi suka ce laula nuzila kaga jiya mun yi amfani da kalmar to muka ce nuzila tana nufin daki daki unzila lokaci guda ya yi wallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu ya ko masu imani ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku yi imani da littafin da nazala ya sassantar a cikin shekara ashirin da uku ga manzansa wal kitabin an zala min kablo da kuma littafin da ya saukar lokaci guda da kan aka ce an zala to ana nufin daga bakar hannas shi ta ana magana a taura sai a ce mai inna na taurata ba to na taurata saboda su ba daci daci suka zo ba Al'adun kuma da aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadari ba sai nazzalnahu ba saboda an sauka shi daga bakara hannasi a daren lailatul qadari daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya amma daga zuwa daga daga sama ta daya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin amfani da kalmar anzala sai sala in kuma ka danyi amfani da anzalina ilaika ba na nufin jumlatan wahida daga sama can lauhil mahfuz zuwa saman duniya to su matsalarsa a saukar da qur'ani jumlatan wahida Allah ya ce ko da yake akwai kira da sai wakaci akan kazalika وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك إذا توينا تعالى دبايا وكما كذلك لنثبت به فؤادك Allah ya ce kamar yadda ka ga haka ya zo daki daki ɗan nan abu ya faru a saukar da aya abu ya faru a da aya bihi dan mu karfafi zuciyarka ka tabbatar da shi a kirjinka ka sami gindin zama a kirjinka za ka fi quotation ɗinsa cikin sauƙi kuma za ka fi shauƙi zuwa gare shi a yi kwana ɗaya safi biyu wata ɗaya ƙur'ani bai sauka ba sai ga kana shauƙi Allah ya kawo jibrilu ina ma wahayi ya sauka sanda aka jefa aisha da wata mummuna kalma aka sai da aka samu wajen wata guda wahayi ya annabi ya damu ya damu wahayi ya sauka don ya shiga wannan damuwar sai aya ta sauka sai ta gaskata annabi sai kaga farin ciki ya ma mai kowa to wannan wata hikima ce ta saukar da ƙurani daki daki ya hikima da ba mu ma sani ba Allah kada ya san iyakarta da aka ji wanda yake so ya haddasa ƙur'ani shi ma salon da ya kamata ya bi kenan Abdullahi dan Mas'ud Sayyidina Usman suka ce haka annabi ya mana a wuta aya goma zuwa ƙasa sai mu ya iya bakinmu ya iya faɗan mu ta haddace sannan mun aikata aikace sai a ce to a ci gaba aya goma haka annabi yake karanta mu sai ƙur'anin ya zauna ya sami gindin zama suka haddace shi ya zanto ba wani abu da bai ratsa zukatansu ba to wannan hikimar Allah ce Ubangiji ta'ala kuma ya ce wa hu tartila kuma ta haka za mu yi tartil tartil shi ne karanta shi daki daki ba sauri wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki da kira'a daban-daban da tajawidi da bashi haƙƙinsa da sifatul huruf da komai da komai saboda ƙur'ani na akwai mu'ujiza cikinsa sai ka samu ahalul fanni wanda fanninsu ne za ka yi kallon abin mamaki kira'a mabambanta karatu mabambantan harufa mabambanta abubuwa da zai baka mamaki game da ƙur'ani wadda ka iya ɗan abin da Allah ya sanar ka bauta wa Allah da iya abin da ka sani amma ilimin ƙur'ani baya karewa la tanqabi wajaibuhum wa gara'ibuhum to sai ubangiji ya ce wala ya atu na bi masalin babu yadda za su zo maka da wani misali ko ta hajji ko kalubale illa ji ina ka hajji wa ahsana tafsira na'am alladhina yuhsharuna ala wujuhihim waɗanda ake tada su akan fuskokinsu ila jahannama a kai su zuwa jahannama a sifar da suke ula'ika sharrun makana wa'annan su suka fi sharri ga gurin zama wa'adallu sabila su suka bubbacewa ga hanya wato nan kuma Allah yana magana waɗansu mutane da za a tashe su ranar kiyama da wata sifa mai ban mamaki ana tafiya da kafa kamar yadda aka saba a ce ku tafi da kafa su kuma da fuska za a ce su tafi da fuska ya za a yi tafiya da fuska wani ya yi wannan tambayar ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzala ya za a yi tafiya da fuska إن المجرمين في دلال في دلال وسؤر يوم يسحبون في النار على وجوههم رانا دا أشفى ستفسك أكلاس تفوتا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وثم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله Ubangiji ya ce wa nahshuruhum za mu tashe su ala wujuhihim akan fuskokin su ya manzala ya za a tashi akan fuska ya ce da ya sa tafiya a kafa bashi da iko ne da zai sa ya tafi ko ba shi da dama yana da dama afa mai yamshi kibban ala wajhihi ahada mai yamshi sawiyan wala siratul mustaqim annabi yace ubangijin da yasa yayi tafiya ta kafa shi zai sa su yi tafiya ta fuska ka san ko ba abin da yake karfin Allah to za a kifa su annabi ya faɗa su mutane guda uku daga cikin musulmi wanda ya ce su ma ta fuska za a kifa su ta huta fuska awwalu man tusa'aru bihim an-nar farkon mutane da za a fara rura wutar jahannama da su mutum uku ne hadisin abu huraira san da abu huraira zai karanta wannan hadisi sai da ya su maso tara sai zai faɗa hadisin sai ya faɗi ya suma saboda hatsarinsa saboda tsoron awwalu من tusa'aru بهم an يوم القيامة ثلاثة farkon mutane da za a fara tsinda masu a wuta uku ne na farko sittin ko mai tamanin ko mai ɗari da ishirin kuma sai za a fara kifa ta fuska annabi ya ce ayyus ala wajahihi dinari jahannam ta fuska zai je wuta wal'iyazu billah ubangiji zai zo da wannan ma Allah na ya baka ni'ima ka haddasa Qur'ani ka iya ka kware ka karanta ka yi duk abin da ya kamata ka yi da Qur'ani an baka me kai da wannan ni'ima ya ubangiji na karanta Qur'ani saboda kai na haddace na yi qiyamul layl na yi tahajjudi na karantar sai kaza <laughs> saboda kai Allah ce ƙarya kake kazabta sai Allah yake ƙaryatawa a aikin yake ƙaryatawa cewa dan ni kai ba nan ƙarya kake kai ne dan a ce alaramma mai kaza mai kaza ya iya ya kware ba wanda ya kai shi duk unguwan nan ko duk garin nan to an faɗa in ya kama karatu baya ɓata ba a son gyaran shi sai an faɗa sai ubangiji ya kisa shi ta fuska a kora shi jahannama wal iyaz billah sai wanda ya mutu a filin yaki jihadi shi ma haka za a zo da shi mai kai ya faɗa an je yaki Allah saboda kai an kashe ni saboda kai Allah sai kariya kace kada je yaki ana taimaka maka gwarzo gwani jarumi to an faɗa an ce a gurin yaƙin na ba wanda ya kai ka jarumta ya kashe ya kashe ya yi kaza ya yi kaza to an faɗa shi ma a kifa shi da fuska sai mai ci da dukiyarsa jawadun mai kyauta mai bayarwa in dai an ce ba za a dawo babu ba ba a ma tambaya ba ya bayar ubangiji zai ce an maka hikima an maka arziki ya ce Allah ba wata kofa da kake so a ciyar ba sai na ciyar kuma saboda kai Allah ce ƙarya kake ta yi ne da ce jawadun mai kyauta mai bayarwa to kuma an faɗa shi ma a jefa shi a wuta wannan ba ƙaramin hatsari ba ne kun ga magana da muka yi ne jiya maganar ikhlasi yi dan Allah shi ne tsira shi ne kudan shi zai sa Allah ya rubuta maka aiki ka ganshi to waɗansu za a tashe shi Allah ya ce a kan fuskokinsu ila jahannama a haka za su tafi zuwa jahannama malamai suka ce hakan zai ɗauki ma'ana guda biyu kawai ɗauki ma'anar kaskanci da wulakanci a sake wulakanta su a ce ta fuska ma suke tafiya ko kuma ya ɗauki ma'anar sauri ake so ma a yi a kai su jahannama sai sa ce ta fuska kawai don su tafi shu suna tafiya yadda kasan jirgi na tafiya haka za su tafi ta fuska ila jahannama ka sharrun makana wayannan su suka fi sharri makanan ga gurin zama ga masauki ga matabbata wa adallu sabila su suka fi bacewa ga hanya hanya su tafi kowa bacewa wal iyazu billah aya ta gaba Allah ya ce ubangiji ya ce wala kada ate na musa kitaba hakika tabbas musa mun ba shi littafi waje alina ma'ahu haho kuma muka sanya a tare da shi ɗan uwansa haruna in baka ka shi ba shine haruna waziran a matsayin mataimaki waziri faƙuli na zahaba muka ce ku je ilal qaumin ladina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen nan da suka karyata ayoyinmu kadan marnahum da muka dirkace su da damiran dirkace wato muka halaka su halakawa ana ubangiji yace wala qad atayna musa alkitab tabbas mun baiwa musa alkitab alkitab nan ma'arifa ne to da dama aka ce alkitab a qur'ani ana nufin alqur'ani shi ba to amma shi ma inda littafi ne sananne shi a taura shi ba aka masa ma'arifa kamar yadda ake wa ƙul'ani tabarak allazi nazzalal furqana ala abdihi walhamdulillahi allazi anzalal kitaba ala abdihi alkitaba alqur'ani kenan wala qad atayna musal kitaba mun bashi alkitab shine at-taura me yasa saboda Allah ya faɗa a gurare da dama cewa at-taura aka bashi bai dan ce alkitaba kitaba anan babu bukatar sai an ce kuma at-taura mun ba shi littafi kai ya kamata ka halarta wani irin littafi ne ai at-taura a matsayin littafin wa'azi littafin gargadi littafin da zai karanta wa duniya shine sakon. kamar yadda aka bai sauran annabawa kamar yadda aka biya manzan Allah Qur'ani shi ma mun bashi alkitab wajalna ma'ahu muka sanya a tare da shi akahu dan uwansa haruna wannan badal ne malaman nahu suka ce akwai fi'ilin da yake kawo maf'ulai ne maf'ulai guda biyu wani ma ya kawo uku daga ci akwai ja'ala ja'ala yana kawo maf'uli guda biyu ja'alna akahu haruna waziran wannan sai zanto waziran wato wannan a matsayin hal ne amma akahu wannan maf'ulin bihi ne dan uwansa waja'alna akahu ma'ahu waja'alna ma'ahu akahu sai muka sanya tare da shi dan uwansa me yasa aka ce dan uwansa uwarsa da ubansa ɗaya da haruna da musa uwa ɗaya uba ɗaya kuma musa ne ya nema rabbi shirah li sadri ko wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra annabi musa bayan an ce ka zama annabi mun aike ka an yi kaza sai ta ya ubangiji ka bani gudunmuwa ka sanya min daga cikin iyalaina kaga in aka ce da arziki a garin wasu wai gara a garinku a garin na kuma fa a unguwarku a unguwar ta kuma fa a gidanku a gidan na kuma <laughs> haka ce ba haushe yake annabi musa ya nemi waziri wanda zai taimaka mishi sai ce waje alle wazira min ahli daga cikin iyalaina dangina yan uwana ka sanya min waziri wakili wanda zai taimaka min akan wannan aiki dan annabi Musa ya san aikin aiki ne shi kadai ba zai iya ba in kuma zai iya da wahala wane ne dan wani yace Haruna akhi Haruna dan uwana uwa ɗaya uba ɗaya ushdid bihi azri ka karfafe ni da shi wa ashriku ka yi tarayya da shi fi amri cikin wani al'amarin nawa Allah zai taimaka min wajen yi maka tasbihi mu goge maka mi maka kaza Allah ya ce abin da ka roka an baka sai to waje alina ma'ahu a kafu haruna Wazira. ma'ana su annabawa ne sannan an hatsa su an yi tarayya da su wajen aike zuwa ga fir'auna wani gudun za ka zance izahab ila fir'auna ana magana da Musa shi kadai wani gurin su biyu shi yana nufin ko ka karanta a gurin da yake aka ce izahab to su biyun ne dai in an ce izahaba su biyun ne dai so da ka akwai abin da guda ɗaya ne amma Allah sai ya mai da shi biyu wani abin biyu ne sai ya mai da shi ɗaya su wannan salo ne na Qur'ani yana yin haka wa kullna muka ce izahaba to anan akahu haruna wajen ne akwai kalmomin da suna buƙatar ƙarin haske don a tantance da aka ce wai za ƙala ibrahimu li abihi ka tuna lokacin da ibrahim ya ce wa babansa to baban nasu da yawa wanne azara ko sai ubangiji ya ce azara haka idan an ce mata wato wato an ce aba'ika wata ba su millata aba'iya na ba hanyar iyayena sai ya ambace su kuma wanda iyayen sai ce ibrahim wa ishaq da sauransu sai ambace su to a larabci na ce ja a kuka dan uwanka ya zo a zai gamsar ba akwai bukatar ka ji wanne a ciki ja abuka babanka ya zo wanne an ce wane dan uwanka ya zo wane wannan wane da za a mace sunan sunan ne badal yan a tantance daga cikin yan uwa kana da Ibrahim kana da Musa kana da Isa cikin yan uwanka aka ce ja a koka Ibrahim ka san wa ake nufi kenan ko wa ja'alna ma'ahu akhahu sai muka sanya tare da shi ɗan uwansa wanne haruna ila annabi musa yana da wasu ‘yan uwan amma sai aka bambance aka ce haruna ake nufi waziran a matsayin waziri wanda zai taimake shi wanda zai wakilce shi wanda zai karfafe shi wajen tafiya wanda yana nuna kuma aikin ibada yana buƙatar gudunmuwa yana buƙatar mai taimakawa yana buƙatar mai karfafa a dukkanin harkar tafiya ta rayuwa abinna muka ce izhaba bana umarni ne na mutum biyu izhab annabi Musa kenan izhab ila fir'auna innahu tagha izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ana ba su umarni su biyu to nan ma aka ce izhaba ku je ila alqawmin alladhina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen nan da suka sani ta ayoyinmu wadammar nahum to ana akwai idmar kawai an ce ku je zuwa ga mutanen nan da suka sani ta ayoyinmu shi kenan kuma fadammar barnahum sai muka halaka su a akwai abin da za a kaddara ai za ka kaddara cewa fakazzabuhuma da suka je suka yi wa'azin da suka karyata annabi Musa da Haruna inda ba su ta ba Allah ba zai ce fadan marnahum ta da nira ba wannan shine idmar wanda ake kaddara shi da abin da hankali zai halarto da aka ce wa idistas a musa liƙaunishi ka tuna lokacin da musa ya nemi ruwa to ya jama'a ya Allah ga banu isra'ila ga mutane na suna buƙatar ruwa su sha istas ga musa liƙaunishi fakulna sai muka ce eh, idrib bi asaka alhajara ga wani dutse nan buge shi da sandanka famfajarat ah ai abin da zaka kaddara ba sai da ya duka daga nan mi famfajarat sai ruwa ya kece sai dutsen ya kece sai ga ruwa to dole akwai idmar wanda malamai ke kaddara shi na fata mun gane da ubangiji ta zama ummatan wahida ya dai mutane al'umma ɗaya ne jama'a ɗaya ce shikenan suna jama'a ɗaya ko ba a sallahu nabiyina a a fakhtalafu sai ka kaddara fakhtalafu sai suka yi saɓani suna yin sakare ta ayoyin mu sai ka ce fakazzabu kuma sai ko suka karyata sai ba su yadda ba sai suka yi musu tawaye sai suka bujire musu suna bujire musu fadammarnahum tadmira sai muka halaka su halakarwa dammarnahum ai ahlaknahum Allah ya amfani da irin waɗannan kalmomi wanda kalmomi ne malamai suka ce ko ba ka jin larabci to akwai matsala in ka ji kalma fadam dama alaihim fadam marnahum wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadamira sai muka halakar da su halakarwa to nan ma fadammarnahum ai fa ahlaknahum muka yi destroy din su aka halaka su aka tsebeta su aka aka aka aka halaka da su ta hanyar wato halaka su a cikin ruwa aya ta gaba sai ce wa qauma nuhi wa qauma nuhi nan aka yi fataha wa qauma nuhi wa qauma nuhi lamma kadzabu haka mutanen nuhu yayin da suka karyata manzanni a gharaqnahum min dilmiyar da su a ruwa waja'alnahu lin-nasi aya muka sanya su su zama alama su zama lafi ga mutane ba ta dina lizalimi azaban alima muka tattali wata irin azaba mai zuji mai raɗaɗi ga azzalimai wa adan haka da adawa wa samuda da samudawa wa sahabin rasi da mutanen rijiya wa murunan bai na zalika kasira da karnoni da suke tsakanin wa'annan masu yawan gaske wa kullum da darabna lahul amsal dukka wayannan da kaje wallahi da darabna lahul amsal mun buga musu misalai misalai na alamun halakarwa wa kullum tabbarna tadbira kowanne mun gama da su gamawa mun datse da su mun kawo ƙarshen su yankewa a nan da ce wa ƙauma nushi ba ce wa ƙauma matsayin mubtada ba ya kamata mubtada ne zama mai damma wa ƙaumu nushi lamma kazzab amma wanda wawu sai ta zama wawu latafi ne kenan wadabbarnahum tadmira wa qauma nushi sai muka halaka wa'ancan mutanen Musa wa qauma nuhi da mutanen Nuhu su ma halaka su muke wato adafi ne akan halakarwa wadan suka ce a ah, wa qauma nuhi wannan qauma nuhin fasahar zata da alaka da a agharqanakum wa qauma nuhi lamma kazzabin rusula a agharqana qauma nuhi a agharqanakum wato akwai filin da za zaka kaddara a wa agharqana qauma nuhi sai muka halakar da su ma mutane annabi ta hanyar dilmiya a ruwa da tufana ne su ma halaka su ko kuma ka kaddara da cewa wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula su ma mutane annabi nuhu da suka ta manzanni a garakanahum wannan fi'ilin ne na a ya yi ta'addi duk da baya yin ta'addi guda biyu wala ya kawo mafulin guda biyu a garakanahum mun halaka su wato mun gilmi yadda su al'igaraku filma'i ta hanyar ruwan tufana ma'ana dai mutane annabi nuhu su ma sun ta manzanni waye manzanni shine annabi nuhu amma sai aka kawo jam'i saboda ta shi kamar ta duk annabawa ne malamai suka ce in ka ta annabi daya duk ka ta annabawa yanzu kiristoci da sauran kafirai da suka karya ta manzan Allah to ƙarya suke ba sai da Isa da Musa da sauransu da kan an tashi ranar kiyama ina wanda suka karya ta manzanni dole kiristoci su tashi amin imani da Isa da Musa ce karya ne ba ku yarda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam gashi mutanen annabi Nuhu Allah ya ce lamma kasabur rusul da suka karya ta manzanni tare da cewa nuhu kadai suka karyata shi suka sani amma kamar sun ta sauran a na hun suma min ilmiyar da kenan ilmiyarwar mutanen Musa a cikin teku ilmiyarwar mutanen annabi Nuhu da ruwan tufana ƙasa na yi sama na yi Allah ya saukar musu da tufana lin nasi aya ana cewa Allahumma ja'alna lin-nasi minan nasi aya wala taj'alna nasi aya Allah ka sanya mu zamu wato minan nasi aya wala taj'alna nasi aya ana karka zama gani ga wani gani ga wani in ka zama gani ga wani akwai matsala ka zamo wanda za a gani misali a ga misali daga gare ka ai koyi to sai ka ce Allahumma la taj'alna lin-nasi ibra sai ka sanya mu minan nasi ibra mu zama wato dalili da zai sa idan an kalle mu a gyaru a ƙara imani gadan an kalle mu a ce tab Allah kiyaye kai ka zama ibra ka zama wato gani ga wani na fata an gane ka zama gani ga wani akwai matsala kenan ko wato kai ne za ka zama Allah mai da kai ka zama aya ga mutane inna fi zalika la aya inna fi zalika la ibratan liman yakhsha to an yi maka wani abu dan ka zama gani ga wani to wannan ba daɗi ba ne, wannan musifa ce muka sake mutane annabi nuhu linnasi aya wata alama ce wata aya ce ga mutane da ya kamata su hankalta wa atadina lizalimin azaban alima azzalimai muka yi musu tattalin wata irin azaba mai raɗaɗi mai zugi wa adan shi ma adafi ne ko dai akan wancan fili na halaka an mutanen nuhu ko kuma wancan na farko dammarnahum tadmira wa kauma nuhi wa adan wa samuda haka adawa su ma mun darkace su haka samudawa su ma mun gama da su adawa mutanen annabi hudu kenan ko wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum shu'aiba akhahum salihan ne ko dan uwansa annabi salihu wancan wa ila madiyana ne akhahum shu'aiba adawa fa amma adam fa uhliku bi tagiya wa amma samudu fa rihin sarsarin atiya akharaha alaihim sab'a layali wani guri Allah ya ce mun sauko musu da rihal aqil iska ce ta rika wujuga su zaka ga mutum yana yawo a sama kamar leda ka sai idan guguwa ta zo ta kwashi leda haka za ga leda tana yawo to haka mutum duk da girman samudawa fa wallahi za ga mutum a sama yana yawo a sama shi shi kadai sai ya gama yawo a a wujijjiga shi a narka shi da kasa sai zama kamar kututturen dibino a ajazo na halin hawiya ba haltara tara lahum min baqiya ko kaga wanda ya rage daga cikin su ba wanda ya rage da iska Allah ya halaka su irin wanda iska ce za ka rika ji labari Allah ya saukar a kasashen turai wata guguwa ta taso sai ta ɗauki mota sama Allah ya ta wujijjiga mota kaga gidaje na rushewa kaga bishiyoyi na tsantsagewa suna tashi sama rufin ɗaki na tashi saboda ƙarfin iska sai wannan iska Allah bai taba turo ta zaka garuruwan musulmi ba sai garuruwan manyan kafare zaka ci har su rada mata suna iri-iri to da ire-iren wannan iska Allah ya halakar da su ko kuma yana adawa aka daka musu tsawa kawai jibril ya musu tsawon rajfa akhadathum rajfatu iska wato tsawa aka daka musu gaban iska faɗi suka mutu to shine wa adau wa samuda wa ashaba shi ma din nasaba ce wa ashabar rasi ashabar rasi aka ce wasu mutane ne mutanen madiyana wato mutanen annabi shu'aib ne su ma su ma suka karyata suna da wata katuwar rijiya wadda bakinta ba a yi shan bakinta ba shi ne ake cewa rasu in suna yawa rasas suna jefa bayan Allah muminai su ne Allah ya ce a sahabin rasu mutanen annabi shu'aibu kuma su ne a sahabin aika wa sahabin aika wa sahabin rasu duk su ne wasu kuma suka ce a sahabin rasu su ne mutanen ya yasin wanda yake ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa wato habibun najjar ake cewa ko ko yusufun najjar habibun najjar wani bawan Allah ne wanda Allah ya bada labarin sa cikin surati yasin yaje wa mutane wa'azi suka karyata shi karshe Allah ya halakar da su su ma suna da rijiya aka ce su ne ashabur rasi to koma dai wayannan mutane ne da Allah yake so ya nuna suna da rijiya wannan rijiyar sun yi rashin gaskiya da ita sun halaka da mutane da ita kuma Allah ya halaka su a cikin rashin imani da amfani da rijiya da suka wajen jefa bayin Allah su ne a sahabar rasi wa nan, da karnoni da jama'a jama'a jama'u daban-daban karnoni daban-daban baina zalika tsakanin mutanen Nuhu da tsakanin wayannan mutane suna nan da yawa Allah ya halaka wa kullan darabna al amsal duka ba misalin da ba mu buga musu ba ba wa'azin da ba yi musu ba ba hanzarin da ba a yanke musu ba babu wani abu da ba a gaya musu ba Allah baya zalunci baya halaka mutane haka kawai wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asara rasula in ka ga an halaka mutane to ba haka kawai ba ne sai Allah ya saukar da dalili sai ya saukar da hujja sai an musu wa'azi to kowa an yanke masa hanzari wa kullan tabbarna ta tabira kowanne mun halaka su halakarwa na'am wala kada a tau su kafiran maka kure shawa da waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala kada a tau ai sun zo sun gani da idanuwansu sun biya alal qaryati ta garin nan ta alƙaryan nan allati umtirat mata rasau wadda aka yi mata mummunan ruwan sama afalam yakunu rauna, ha ba su kasance suna gani ba ne ba su ganta ba ne sun gani balkanu la yarduna Nusura. a'a ba sa tsoron ko ba sa fatan ko ba sa burin kamar yadda muka fassara kalmar nushur a jiya wato kalmar arra-arraja jiya wannan mutane su ne mutanen lot mutanen annabi loto an daga su sama aka nuna wa Allah sannan aka cifar da su sannan wa na alaihim hijaratan min sittin aka yi musu ruwan duwatsu kuma ruwa mai yawa na duwatsu kaga ce ruwa na duwatsu ba karamin bala'i ba ne. duwatsu ne ke zuba a kansu Shi ne matsarar sau'i to Allah ya sa a zamanin annabi an san garin a ƙasar sham an san ƙauyen an san birnin kuma kafiran maka suna zuwa kasuwanci za su je sham suna bi ta garin sun ga alamu sun ga ire-irensu sun ga irin duwatsun da aka zubar tun na wancan zamanin kuma sun zo sun ji labari a kur'ani annabi ya faɗa sai Allah yake cewa wala kada a tau sun zo sun gani sun fita gurin alal qaryatin lati umtirat matsar sau'i a garin da aka musu ruwan duwatsu mummunan ruwa da ba taɓa yi ba a duniya a falam ya kono ya rauna ha yan Allah ba su kasance suna gani ba in sun zo za su wuce bai su aya ba bai su wa'azi ba bai isa su gane cewa wa ma hiya mina zalimi na bi it, su ma abin bai yi nisa da su ba bal Allah ya ce a matsalar ne, bal kanu la yarjuna nishura. can an ce wa qala Ladina la yarjuna ala muka ce an rajau ɗaya ya ma'anar tsoro haka yi fasara da bal kanu la na nishura. kishiyar raja'un kenan ba sa jin tsoron tashin kiyama ne kwata-kwata ko la na nishura ta zo a hakikanin ma'anarta a'a ba sa fatan ladan da ake so a samu ranar kiyama to ba sa sa rai da shi ba sa ma kaunarsa la na nishura ai la na thawabal akhirah ko la na nishura ai la na azabal akhirah ko la yu'ammiluna ba sa burin ba sa tunanin ba sa shirin wata kuɗa za ta shi kiyama isa muka ce mumini shi sai ya haɗa alkhawfu war raja'u da sa rai da kudayi da tsoro a lokacin guda su haɗu to su layar juna nushura ba sa fatan ba sa sa rai ba sa tunanin ko ba sa jin tsoron nushura tashin da za a yi ranar alkiyama na'am

wallahi ba abin da suke sai su rike ka abin isgili abin ba'a a hadha allazi kuma sai su rika cewa a hadha allazi ba asallahu rasula wai wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo wannan ana nuna manzon Allah ana zon ɗansa wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo in ka da la yudilluna yayi tab yayi kusa wallahi ya batar da mu ya raba mu an alihatina da gumakan mu laula an sabarna alaiha ba dan mun dage mun yi haƙuri akan rikon su ba da ya halaka mu wa sawfa lamuna Allah ya ce za su sani hina yarawna al'azab lokacin da za su ga azaba man adallu sabila kai ne ko su waye ya fi bacewa akan hanya waye ya kauce akan hanyar waye tsara auka ce sai suka hanke ka in sun ganka ka ai ma yadda ki ka. ba yadda suke maka wato suna rikon ka ne illa huzwan huzuan huzuwan isgili da ba'a suna maka isgili suna maka ba'a suna taba maka magana ana zunɗanka ana nuna ka shi ne wannan shi ne wanda yake so an aiko shi shi ne annabi da zai Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi irin wayannan maganganun ake kai wato ya zama abin isgili abin ba'a abin zunɗe a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo lalle ya kusa ya batar da mu in ka ga la yudilluna tabbas ya kusa ya raba mu da hanyar gumakanmu sune hatina laula an sabarna Ali, hawai ba dan mun yi hakuri mun dage a kansu muna ta kokari muna sake dagewa muna ci gaba da bauta musu muna kuma kiran mutane zuwa ga su zo su bauta musu kasu bari zafi ya raba mu da kanmu ya halaka mu Allah ya ce za su sani idan alkiyama ta zo idan sun ga azaba wani ne ɓataccen wadda ka wani lokaci mutane ba sa sanin gaskiya ko ba sa ganewa sai lokacin da suka shiga cikin azaba wasu ya su fita a lokacin da kuma nadama ba za ta yi amfani ba za mu tsaya kan wannan aya ta arba'in da biyu insha Allahu zuwa karatu na gaba wa sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله آمين